ثم عمرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi babi na goma sha tara babu ma za fi karatiya ci bai fi karatiya ci bai in ma ya sa inda mana hani da ya zo kan mutum ya sayar da kayan da yake a ma ya sa da yi abin da ake kira alƙabdu ba ma'ana bai riga ya kama kayan ba su riga sun zo hannun shi ba ka yi cinikin kaya amma bai riga ya zo hannunka ba to su kuma ka sai da akwai hani a kan haka mun fahimci wannan an gane ta sai kaya kayan nan ba su zo hannunka ba sai ka sai da ya zama bai umarai sa'in da an fahimci wannan قال الإمام الترمذي في حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو شيمون عن أبي بشر عن يوسف بن ماهر عن يوسف بن ماهر عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت حكيم بن حزام تنكى سؤالي ya ce na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam domin na fayyace masa bayani ko na wani a imin bayani kuma ya yayi mun ainihin waɗansu shubuhat nake ce da shi ya atini A mutum yakan zo wajena ya tsalini min albayt ko ma laisa in ya nemi in sai da mishi da wasu kaya waɗanda suke ma laisa indi ba su riga sun zo hannuna ba kayana ne na biya amma ba su riga sun zo hannuna ba abu ta ulahu mina su wake to ba wannan gani an gane kaya ne amma ma laisa abu ta ulahu mina su isin ma'abi'u oh abu ta ulahu mina su sun ma'abi'uhu ya zo yana so ya kai kaya a wajena ni kuma a shago na ko a hannuna ba ni da shi amma cikin 'yan kasuwa 'yan uwana ko wanda suna da shi to yanzu na je in siyo mishi a kasuwar in fahimci wannan saboda in samu da shi ko ba ta wani ai sun ma me ce a biyu ba abin da ka sai da a ka samu to na yi haka ƙawar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam la ta ma laysa kada ka sai da ma laysa indaka abin da ba shi ainihin karkashin milk kana karkashin mallakanka wa fi bab an abdullah ibn kuma an gani قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهر عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ni in sayar da ma laisa indi abin da kayan da bani da shi ko ba su mallaka na qala abu isa imamu tirmidhi zai ce wa hadha hadithun hasan kuma hadisi ne a hasan wa ibad wajen kun kalli hadisin nan maganganu ne guda biyu kaya ne aka zo nema a wurinsa amma shi bayi da su mun fahimci wannan yanzu na je wani shago sai ni kuma sai in karɓo ko wajen wani ni kuma sai in karɓo wannan kayan ni kuma sai in zo in sai da mashi tambayin da yake nan ko na je wani shago ne sai in siyo sai ni kuma in zo in sai da mishi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce la bi ma laysa inda ah, lafazin hadisin cewa in je in siyo sai in sai da mishi ba ba haka bane ah, idan mutum ya siyo kaya yana da dama ya sai da ko ba shi da shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mishi hani ijmala la tabi ma laysa inda wanda yake nau'o'in ciniki biyu zai shiga na ɗaya irin tabi'an da ake yi yanzu idan ka zo shago ba ka da shi sai ce barin karbo maka ko ba haka bane a ce tura ka shagon nan ko ba haka ba abin da zai samu da kai shi dan uwan nashi shi ma ya samu kace ka duba nan kila za ka samu ko ka je waje za kila za ka samu ko makamancin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya toshe wannan kasa sannan na biyu kaya ne ka siya za mu ji lafuzan hadisin a amma ba ku riga sun zama karkashin mil karkashin mallakan ka ba sai ka zo sai a tunike su sai ka sai da su shi ma shi shiga cikin wala ta bi mali sa an fahimci wannan ko ba ku gane ba bari mu dan ƙara mataki mataki قال وقال إسحاق يا ابن راوية كما قال قلت لأحمد وأن وأن بيع ما فضما هو حكى أنا أقول قال الإسحاق بن منصور لما لم تكن حدثنا وأنا أحمد أحمد بن ابن آه، منيع ذكر أنكم هكذا

حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيض yace manzon Allah sallallahu alaihi yace baya halatta a hada abubuwa guda biyu an gane salafun wa anan wajen faradun ake nufi bashi ake nufi a hada bashi da ciniki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a hada ba a hada wala shartani fi bai'in hakanan ba a sharadi biyu a ciniki daya wala rifu malan yudman wala rifu malan yudman hakanan riba da ciniki ka sayar da abu haka samu wani riba an ka sayar ai zaka sayar din ka samu riba ne abin da yake lam yudman ka riga ka ainihin zaman din shi bai hau kanka ba an gani an san zaman ko ma'ana risk da wata asara ko wani abu ya faru a kayan yana kan waye mun fahimci wannan to bai hau kanka ba ka sai da shi bai halatta wala bai umarai ta inda haka nan ciniki ka sayar da abin da yake ba shi tare da kai shi ma bai halatta bu isa wa وهذا hadisun hasan قال إسحاق يا أبي بن راوية كما قال قلت لأحمد وأن بيع ما لم تضمن haka nan oke ya kamata ya zama wancan magana ta ala isaac ibn wasu. an gane isaac ibn mansur ya ce ulkul amara ma ma'ana na ha salafin wabai. menene ma'anan can da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani akan ainihin salafin wabai in ƙar an yakuna yuriduhu ƙarɗan ya zamanto ne misali ya zamanto ya bashi bashi an gane sun mai bai'uhu alaihi bai'an yazzadu alaihi sannan sai kuma wannan abin kayan da ya bashi bashi sai ya neme ya ciniki saboda ya zama cewa ya mishi kari a kai wanda shi ne misalin da fukaha ke badawa kudi yake nema ka ce mishi babu kayan kudi? amma babu kudi amma ga wannan mun fahimci wannan shi abinci ke kudi ke na maye hidimani sai ka ce kai a tamfa kake mishi ko kai taki kake mishi mun fahimci wannan a tsakiyar kaka kaka ta ne na gace kai ta ci kake na adadin wannan kudin to da kaka misali ba shi da abin abin da ya zance yana neman kuɗi ka ba shi taki da kaka yanzu in ba karera wa mai zai to daidai ya karyar tsawon wuri in ka ba shi ya ce to cikin alhaji an rubuta haka na ainihin kira dubu ɗari ko ɗari biyu ko makamancin haka to idan har ka karɓa ɗin kai kamar za ka tafi da shi aisha ya san kuɗi kake so kake to yanzu ina za ka je ka kai to kuma ina za ka je ka kai ɗin mun fahimci wannan zai ce mu yana zuwa mana ne a kaza kuma ma ka ga yanzu muka ce duka yanzu ma kafin ma a zo a siya ma a kazan ma ba zai ba ka kafin ma a zo a kaza sai ya kara kawo maka wasu abubuwa sai ya karyar da shi ba ka da option saboda haka nan kai da kake yin misali dubu ɗari biyu da hamsin an ba ka takin dubu ɗari biyu da hamsin ila ka tashi dubu ɗari biyu ko ƙasa da haka بوله طبيعي شيء يا أخي ما فرق الله يشريك ويحتمل أن يكون يدرك إليه في شيء في شيء إنتو زي بجوا أن فسر الإمام أحمد فنزي بجوا فسر شيني زمن تو يا مني آه يا باش باش شيني أكيد فيقول إلا تحيه تحيا عندك فهو بهم عليه ya ɗauki kaya ne buhun taki akan zai biya nan da wata biyu wannan da wata uku wannan da wata biyar mun fahimci wannan sai wata biyar ɗin ya yi kuma ba shi da kuɗin da zai biya to yanzu ne zai faru haƙuri za a yi ko ɗaure shi za a yi ba ɗaure shi na kuɗi zai fice shi kuma ba zai iya haƙuri ba ta ce to gaskiya tun da abin haka ne kaga abin da za mu yi da kai yanzu kaga wannan abin da ka yi shi ta yi da kudin shi a kasuwa kawai ka ɗauka duk ne ka siya wasu za ka biya kun gane ko lokacin da ka siya misali dubu biyu ne to yanzu lokacin da za ka biya kudin ai dubu biyu za ka biya amma kuma wannan kayan ya tashi a dubu biyu da ɗari biyar sai ya tayar ma da hankali za a je wajen polisi ko makamata sai sai to shi gaskiya shi ya riga ya alƙawarin kuɗin shi dole wa za a biya shi abin nan zai iya mishi abu ɗaya ne kuɗin bugun taki yanzu dubu biyu da ɗari biyar in ya yadda zai biya a haka nan sai masa lokacin da zai biya ne kun ga yanzu logically extending ɗin lokacin da ya ne ya ƙara mar kuɗi a kan hawa abu haka ake a banki ba ko ba haka ba ne idan mutum ya kamata ya biya misali a shekara ɗaya ne to duk yadda ya ƙara wani wata ɗaya a kai to kuma akwai wani fasanci da yake ƙaruwa na wannan biya ɗin da to shi ne wannan abin da tun da dalisan da aka yi alƙawari nan za ka kawo to yanzu lokaci ya cika ba ka da shi shi ko ba zai kyale ƙyale ta ba sai cinikin wannan kayan ne yanzu sai dai in kayan da yanzu kayan mai kuɗin shi kaza ne to na yadda to ka kan kaza so da ka ga yanzu idan da kaza za ka bada yanzu kuɗi ya ka shi duka wannan salafin ne wa zai so da idan ka kalla sai ga a duk wata siga da a iya juya shi yanzu wanda bashin ne zai ja wata manfa'a to shi ake magana mun fahimci wannan فيقول إن لم يتحيأ عندك فهو بيء عليك إنت ينزم كان هارين بيا تشيكين قال إسحاق يعني ابن راوية كما قال فإسحاق ابن راوية عندك دي إمام أحمد أي وانا فسر شيما حتى يفسر ما فهمت ولا؟ قلت يا أحمد تلك إسحاق ابن منصور كينا وأن بيء ما لم تضمن to مثلا maganar bai umarin kadmana ba abinda baka ainihin mallake zaman ba asaran da ke kare ce la yakunu indi illa fi ta'a ma lam yaqbu ni a fahimta ta inda wannan zai yi a taqdiqin wannan malam fatman din nan to inda ya kawo gaskiya inda ba a kan abinci bane tun ya ce abinci bai riga ya yi abdun shi ba zai je sai da shi ya ce to ni na ta shi a nan duk abin da ba abinci ba mun fahimci magana al'imam ahmad ya cire shi a cikin bai kudu ba qala ita kama Ita ishaq ibn rawiya shi ma irin fahimtar imam ahmad irin su ke ya ce fi kulle ma yukalu aw yuzan duk abin da za a iya auna shi ko kuma abin da za a iya auna shi ko kuma auna nauyinsa to na shi ciki bari na ba ku na ɗan ƙara haske a nan wajen a ƙabi'a sai mutum ya je sai ya aika da kuɗi yi odan za a kawo mishi kaya daga waje kaza an gane ya tura da kudin kayan da riga ya zo hannun shi ba yanzu sai aka samu matsala kayan nan ya aka yi asarar yana kan waye shi da ya tsaya ko ku a shi wancan da aka oda a kan zai kawo kaya ko kuma yar kasuwa wanda aka yi oda mun fahimci wannan yanzu tun da asarar kayan ba yana kan ba ne, to ba za ka ci ba za ta ce gajiyar shi ba shine su mun fahimci magana eh eh shahid din abin da nake so mu fahimta barin duru barin duru tun da yanzu a wannan sharadin shi da aka sai ka shi ne zai kawo ba yau kari ta ka kika duk abin da ya faru yana kai shi to yanzu ba za ka sai da wannan ba za ka ci riban shi to saboda ba za ka ci riban abin da ba za ka yi asarar shi ba gidan mana fahimta amma idan ya zama to yanayin cinikin shi da ya dora ya rabu da shi yanzu yana kan ta kai mai kaya to yanzu ai kai zamin ne na abin da ya samu kenan za ka iya mene yadda shi saboda yanzu asara an ya faɗo a ciki za ka iya shafar ka mun fahimce mun fahimta an gane ko ba su za ka sai ka ya ta irin waɗannan ne sababbin salo na ciniki da kasuwanci da an gane wannan kasu da kuɗi ba turo kaya ba kaza kaza ruwa ne ke eh, an siya ka maka da kuɗa halin ba a ma kawo ba mun fahimci magana to sai ka kalla shin wannan duk da cewa bai zo hannunka ba a hukunci a zahiri bai zo hannunka ba amma a hukunci ya zo idan a hukunci ya zo to ka samu ka sai da amma idan a hukunci a ƙa'idan kasuwancin ko yanayin cinikin bai zo hannunka ba mana babu asarar shi a kanka da wani abu ya faru ba shi a kanka yana kan su ne to da halarsa ka ci riban shi ba shi ne an bai imalan to kuma wannan shi zai ƙara mana bayani bai ma laisa inda kan menene ake nufi da laisa inda ka shine abin da baka mallaki bai zama to karkashin milk na ka laisa inda kuma kamar hausa ce a hakim ibn hizab duk da zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne abinda zai fi gaya mishi kai sai da a ne yan kasuwa muna ganin yadda suke ai ba sai ba suke ba me suke yi tsarkowa suke saboda shi ma ke da ɗazin an zuwan farfina shi <laughs> shi ma yanzu ya je ya mene ba kayan shi ba ne amma ya je ya karɓo yana cin ribar kayan yanzu kana biya idan ya je kawai shi zai biya shi asalin kuɗin da haka ne suke na yi ba shi sai kayan ba ko ba haka ɗau amma su tsakanin musulmi amince saboda yi min ne maka cuɗe ne na in cuɗe ka ba musulunci ya haramun ne ka bar mishi ya je ka tura shi wannan mai buƙatar kayan ya je an gane wannan shi ma wancan ɗin ya amfana da shi to yawa za ka ga an zo an samu wani an samu ce ba ka karɓarin ka wani ka yawa Allah an karɓa wani ko ba haka yau ko da ba ne ga na hutar da Allah ya karɓa girma ma kwastoma <laughs> mun fahimci wannan ya zama ne ne ya zama ruwan dare ke ka ce ma yanzu ya za a daina wannan ba za a hana shi su ta shi idan fitintinu sun sa su kuɗe mana harkar ciniki su har yadda za a yi ashe shi ba mamaki ba ne. so da ai wannan ma ba a ganin shi a wata kazanta na kansu kasuwa ko ba haka ba ake mukarana da irin ma kazantan shakuɗe ɗaya da yanci nikin da ake yi mana ma ba komai ba sai ana ma gare shi taimakon kwastoma ne <laughs> Allah shi yanzu na fahimci wannan to al ahmad yana ganin da shi da al-imam ishaq ibn rawiya suna ganin bai imalan tafman din nan kamar maksurin ne abu akan abin da ya shafi abinci wala Allah abin da ta suke kokar iktisadin shi a nan wajen saboda yanayin ciniki hada-hadar kasuwancin a wannan lokacin ila wani ne wancan illar za ta iya shiga ciki kai ya toshe wancan kafa mun fahimci magana ila irin wannan wajen amma ba da haka ba hadisi na nan asalin shi buɗe mun fahimci wannan yana asalin shi Allah shi ce mace qala ahmad al-imam ahmad yake cewa idza qala idan mutum yace abi uta hada sawt wa alayhi khiyatuhu wa khasaratuhu fa hada min nahwi ash-shartayn fi bayn yana ce mana fassara wala shartat fi bayn an gane lalle kake so tafiya shadda sai ce a wani irin dinki kake so ta yi zamuna da shi mun fahimci wannan sai kuma kyalle kake so tafiya sai ce a yanzu ka ga wannan kyallen kwalitin shi kaza ne zan maka dinki iri kaza ok za ka biya ni kaza ka zan maka dinki iri kaza kuma zan maka rini kila rini kake so mun fahimci wannan to yanzu cinikin kalle za a yi ko cinikin riga za a yi ko ko cinikin riga za a yi ila muna fahimci imam ahmad ya ce to wannan shine ne ne a sautin amma wani ka kala bi duka wa aliyar khiyasu idan ya ce a zan yana maka da wannan inda suka dinkawa za ka yi ni zan biya telan kudin ɗinkin to sharaɗi ke kenan sai ce fala ba a sabi saboda zahirin hadisi ya ce sharaɗa ne kenan bai mafhumihi in dai sharafin guda ɗaya ne ya na halatta bi mafhumihi in dai sharafin guda ɗaya ne ya mene ya halatta haka imam ahmad ya fassara ya ɗauki wannan wanda shi yasa aka ce aka ce shi matsan zahiriya ne bayan tun ba ya fi zahiriya ba ma ya zama أو قال كوكما تشيو أجيبك وعليا خسارة كوكما يريكي إيتو غاية قلنا آه، ميجنكي حد نرينا هذا هو أنك إلا ترى نناشي فقط نكاشي حتى ممكن أن تشمع جانا بارغاكم عن تقنا رناشي بلوك سيكو يتنكي إنش أكل رنني أكل رنني بني أكل شي زي جي أدو kun fahimci implication ɗin da ke ciki idan kai ka sai kallonka ka je ka ba da inci kana da zaɓi kana da kuriya ko ba haka ba amma idan shi ne fashi ya san ɗan kasuwa ya san irin ɗinkin da ya san zai ci riba ta abinci. idan idan ma kyalle shi za ka siya idan za a yi wancan rini din za a cira shi to akwai irin wanda kake so shi kuma dai ya san sirrin abu zai iya maka wanda zai sake cin wani abu a nan wajen Kuma mafahimci wani so da ka sai zama to ga asalin abin da kake so amma sai ya zama to ya shigo da waɗansu condition guda biyu so da kowane ɗaya bai cin wanda yana so sai ya samu abin da ke faruwa ah, a ciki shine irin wancan garar ɗin da yake ciki ga abin da ake so amma shi a matsayin shi na ɗan gari ya san ce ɗan birni kaya tafiya ga akwai waɗansu hanyoyi da zai amfani da wannan shirut domin ya don haka nan abin da hadisi ke magana in za ka ce kyalle da bai kyalle za ka sai riga ka sai riga ilimin hakan ko kuma kawai a ne riga ka kaza ke so iri kaza kuma kaza irin kallon da nake so zai yanzu riga ka ke so amma ba shi ne zai ce maka kai ga abin da kake ba zai ce maka a gaskiya inda ya haka ne to kaza ne to in har so da duka mu lura shi abin nan kwami sharaɗin yana zuwa ya ta hanyar mai siyarwa ba to wajen kai mai siyarwa so da shi kayan shi ne kuma aikin can shi yake so ya shi da shi yana kallon da da kai ba ta ganin shi amma idan ya ce a yi ka wa alayya kasarar tulfala ba ta biyu na mako shartun wani da tsara ya sassa maka isa ta wuta rawuya shi ma irin maganin da imam ahmad ya yi shi ma irin fahimtar ta ke zama akwai hadisi daban ko annabi an bai in wa shartun ko ba haka ba sannan kuma akwai hadisin jabir da ya sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rakumi ya sanya shara'i kenan akwai abin da ake dubawa a cikin shara'i idan muka kalli wannan fassarar da wannan malaman sai waɗansu shuruf ne wanda akwai wani nau'in garar da wani ɗan jihala jihala da wasu zai ɗan abura kadabura a ciki wanda yake lahakin katalas wasu kuma sun kalli wancan hadisa a matsayin istisna'i ne ma'ana sharaɗi ne na manfa'a a ciki sharaɗi ne na manfa'a saboda ai ya sharɗanta maka ne ko zan ba da nan ba sai mun je gida kasancewar cinikin raƙumin ya kama a kan hanya to a cikin abin da ana halin tafiya kawai wani ya ga motan ka ɗan kun faka za ku ci abinci ya ce ka a motar nan ko ce mun kaje ta da dama tana ya hannun ce <laughs> sai kuka daidaita mun fahimci wannan aka yi cinikin mota sai ka ɗauko ki ka bashi kuma da motar ciki yanzu zai tuka mota biyu ne mun fahimci wannan ko kuma a'a shi suna tare da abokin shi ne a mota sai ya ce to gwada ya baka ki kuma daga wajen akwai fa mushkila kai da ka auna da kai za ta da motar nan fa da fa mushkila ka ce a'a motar nan fa mu dai haɗa ka nan ba misali ko ma haɗa ka nan ba ko kuma na fiye a marabaran karɓe ta a nan ba sai mun je wuri ka su komin isa mun gaza wani da ɓangarori guda biyu ga wannan wani na ine ko na sharafi ne wanda yake wata ya shaɗi manfa'a ba ya shafi wani nufi na cinikin ne ba a ciki an fahimci wannan wasu ba ka suke farko tsakanin waɗannan halittacin sharaɗin can da ya halitta da kuma wannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wani cinikin ne ke kulla ba a ciki saboda wancan shurut ɗin duka za a ga wani cinikin ne a ciki saboda an sai kyalle aikin ma ai ciniki ne ko sannan eh, rinin ma wani cinikin ne بو دخاري قال أبو عيسى الإمام الترمذي يقول حديث حكيم بن حزام لن يكون حديث حسن حديث ابن حسن قد روي عنه من غير وجه روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهد عن حكيم بن حزام قال أبو عيسى وروى هذا الحديث أوف وهشام بن حسان وهشام بن حسان عن ابن كثير عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتي وهذا مرسل إنما رواه ابن كثير قال أيوب الصفت يعني أن يوسف بن ماهر أيوب يا ابن كثير عينه نيار ويتيش نيدا أيوب الصفت يعني دغاني يوسف بن ماهر عن حكيم ابن هزام جنو يتيش mutum biyu ko ya ce ayyu ya ce da yusuf ibn mun so da haka mursal din da yake nufi a nan shine munqati an eh ibn sirin an ayo an bin masar an haka ba a wancan da ya ce an ibn sirin an hakim ibn nizamin shine cewa hada hadithul muslim to daga wane ne ibn sirin ya rawaita mutum biyu ya ce ayyub ya ce ayyub sanasir yusuf ibn ma ya rawaita shi kai tsaye na hakim ibn kaga wannan munkati ne alamar tafarra alaihi istilah قال حدثنا الحسن بن علي القلاه عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد الإمام الترمذي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهر عن حكيم بن هزام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيع ما ليس عندي manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana ni ciniki ko in sai da abin da ma laisa indi ba sha da mun ji da zai karɓo a wancan shawarar yana ci ko sannan kayan da ainihin asarar shi bai riga ya shiga hannunka ba rikin shi ba shi a hannunka ka je ka so da ka sai ka auna a ga cewa ashe menene illan da ke cikin hannun abin duk da za ka ci riba a ciki sai in ya zama to wannan kayan da man ɗin shi zai iya halatta alkharaji bid da man ita ce ka'ida alfaraj zama duk abin da kake iya cin riba a kansa to ya zama to kuma asara in ya biro za ta iya wannan da zai iya shafar ka ta ce ka'ida amma abin da kai rik ɗin shi idan rik ya bijiro ba shi a kan kuma kake expecting ka samu a kan shi wanda 'yan na kama nan duk ba haka ba ne kai da ka zo da rago kasuwa ya kama wancan ya kama yanzu ba ga rago za a ga wanda suka ke sun kama mun fahimci gara in na kama nan suna gefe ko ɗaya ba za a gani suna ga su wurare daban-daban sun shiga ciki sannan ba ma sai da ruwan masu ke yi ba ko sai da su ke yi kawai samu suke yi su قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سير عن أيوب عن حكيم ابن حزام ولم يذكر فيه يوسف ابن مالك ورواية عبد الصمد الصح yace waƙi ya ruwaito daga ibn sirin din ya ƙara ayyub amma dai amma dai ya cire yusuf ibn malik amma dai ya ce shi ma dai ruwayan abdulsamad a sauku mai ruwaya ta wake a ibanin jarra mafi yanci wannan وقد روى يحيى بن ابي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف ابن ماهد عن عبد الله بن بن bin عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. داون hanya ma da hadisi ke da shi al-imamu tirmidhi yana ta bayani ilal والأمر على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده duka sun yi hani a kan mutum ya sayar da kayan da bai mallake su zama ƙarƙashin mallaki Allah ta fi karanta ya ci bai ilwa la'i wa ki bace cinikin walitaka ko a kyautar da yana da bawa ya yan tashi yanzu ya zama waliyin ko wannan bawa kawai sai wata rana kawai ce walitakar na in kana son walitaka na na wani mai ciniki komai komai ake ce musu irin waɗanda komai suna kansu na sayarwa ne <laughs> a gari <laughs> to ko kuma a kyautar da shi don wani ya maka wani alkhairi ko kana ganin girman shi ko saboda wani zumunci ko wani abu sai ka kyautar da wannan waje ta kan wannan na naka ya fi zama ɗa an 'yan tashi a zama ɗa yana kallon ka matsayin maulan ni'ima a wurin shi ya ce to kai da yanzu wani ne maulan ni'ima bayan ba shi yanta ta kawai dai an bai shi ne ko kuma an ko kuma siya ma ya yi da kuɗi kai ka ce kamar canjin yan uban gida ko? قال الإمام الترمذي يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن محجي قال حدثنا سفيان وشعوبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء والهبة من الله صلى الله عليه وسلم أن يكون جنتم ولجتا كما يهني أكن جوتا دش don ka kalli annabi sallallahu alaihi wasallam a irin abubuwan da shari'a ta zo da shi tabbas za ka kara gane hadisin tamimin dari addinu an nasiha addinu an nasiha dinin nan nasiha ne ma'ana gyara ne kawai duk da ga musulunci ya zo magana gyara ya zo yi a wajen shi yasa tunda kalmar annasiha tana nufin gyara ne wajen balarabe sai suke tamba to liman wannan gyaran wa za ta amfanar ko ko a'a ina take so ina gyaran an me za a gyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ko ina ba sai musu filla dalla yace lillahi wa kitabi wal rasuli ko wal ummatil muslimin kai wa ammatihi addinin ya zo ya gyara ubangiji a ya tsarkake ubangiji ne gabanin shirki yakin da al'umma mutane suke masa tauhidi gyara ta fuskacin littafin Allah shi shine imani da shi da aiki da abin da ke ciki gyara ta fuskacin manzanni imani da su da kuma mene karɓar abin da suka da shi hannu gyara abin da ya shafi shugabanni ya ya kamata ma gudanar da shugabanci ko musulunci ba bayanin da bai ba menene idan shugaba ya zama adali menene idan ya zama azzalimi sannan gyara ga al'umma da baki ɗaya ga shi nan mana shi ko ba haka ba gyara babu ibada gyara babu ma'amaloli ciniki aure ko ina irin talan da ake musulunci yana kawo a ƙa'id na jahiliya zama da abin da shafi ubangiji musulunci ji an fahimci wani addinin annasi so musulunci shi ya zo ne ya gyara gyara kowane janibi a gyara yadda mutane ke da bilis imani ta janibin ubangiji imani ta janibin manzanni imani ta janibin ainihin littafin da allah ya so abin nan janibin shugabanci da yadda shugabanci ki janibin mu'amaloli da sauran saboda daga cikin tabi'ar jahiliya akwai wannan yanzu mutumin da ka yanta shi aka ce ya zama ɗa ta yi haka ni'ima kai masa ta yi fankan kan siri dama dai ka ba shi ni'ima kai masa to sai kuma har yanzu za ka iya sayar da wannan anya ba sauran bauta na wannan ko za ka iya kyautar da wannan walittakan anya ba sauran bauta shi yasa a menene alwalitaka fitatin ko eh, kama menene kama wani tsoka ne na jini yayin da ka riga ka ne zama ya yanci to a wani shi yasa hatta a babin gari a lafarin da zai kai ainihin almaular a'ala ko zai gaji al-maula as-sufla anan ne ainihin mace ta za ta iya zama cewa matsayin namiji ta kwashe dukiya duka da latin juna idan ya zama ta duk babu wani wanda zai gaji sai ita ta yanta shi قال أبو عيسى حديث هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر والأمر على هذا الحديث عند أهل العلم وقال رواية بن سليم هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وجهه وهو وهم ابن زيد وهم وهمين يا سابا إذا أنت عبيد الله inda hadith daga ibn umar ne to ta hanyar nafi'u sai ya dauka ubaydillah an-nafi' ya ce wa huwa ya samu wahayi kuskure wahima ya haibu sulaimi an gane warwa abdul wahab as-saqafi wa abdullah ibn al-mayr wa ghayru wahid an ubaydillah ibn umar an abdullah ibn dinar an ibn umar ashe sufyan da shubara su kade suka rawaita bisin daga wane abdullah ibn dinar ubaydillah ibn umar al-umari kenan شي ما يروي ذلك عبد الله بن دينار بدو ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصوت الصح من حديث يحيى بن سليم وان الشيخ يا حديث يحيى آه، ابن سليم في بيت عن غاني الله تعالى يشتي باب ما جاء في كراهية آه، بيع الحيوان بالحيوان نسيئته cinikin dabba da dabba to a yi shi hannu da hannu amma ba na fi ake ga wuri ga waina ture zabi ko a shekwai قال حدثنا أبو موسى محمد بن مسنع محمد بن مسنع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلبة عن قتادة أن الحسن أن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان آه، بالحيوان نسيئة ده حديث حسن الفقر عن ثمرة شيوا من زم الله صلى الله عليه وسلم يا حنين تنكين دبوبي لدبوبي أما نسيئة أقول رابنا هو هو كما أواكين دبا رابنا يكي ديني a ci maki a sai awari mafahimci wannan jifi ɗaya ne to yanzu ya halatta a samu mafadala a tsakaninsu amma yanzu yanzu misali yanzu yanzu ba ba ni awakinka guda kaza an mun dawo kasuwa ta gaba mun fahimci wannan da kuma zan ba ka farare guda kaza wannan jinkirin aka to ballantana tsakanin awaki da raguma ko tsakaninsu da shanu na fahimci wannan su ba a hana waɗannan wannan cinikin misali a ce wannan sai kima ta ya kai rago guda kaza to a yi yanzu da ragon da kuma da sun a karɓa kowa ya ciki illar da ke ciki ita ma fili ta ƙarara shine irin illan da yake shiga tsakanin mufadala na al-zahab wal ah, dirhami ne ke yin dinari ɗaya Thank <laughs> <laughs> a dinari nawa ne zakka ke shiga shi ashirin dirhami fa dari to 200 divided by 20 aka za ka ɗauka haka ne amma ba haka ba ba haka ba ne ko a lokacin za ka ga dinari ɗaya imanin dirhami bakwai ne da wani abu da ta goma ba sai dai musulunci ya yanka wa ahadul fidda in ya kai kaza ne za shi zarka ahadul zahabi in ya kai ka ne za shi zarka ba wai don wannan goma shi ke yi yin wannan kaza mafayin fahimci wannan mm. sannan a wannan range din yana hawa yana sauka da haka da sai ka zo awon zinari yau dirhami bakwai ne misali shi ne dinari ɗaya to ba shi dirhami yau ka fi dinari to da haka ce sai kasuwa ta zage za a iya samun hawa ko saukar ɗaya daga cikin biyu to su kuma ɗan kasuwan da gari kwanan don harkar su ce idan ya san cewa wancan ake hasashen zai kara to yanzu ya sallame su an kuma aka san haka ne ya da ce ka kai hakuri ka zama bai ta ba ƙarya yake akwai abin da yake jira ina jiran kuɗin ka ne ba to haka nan ishu na wannan dabbobi ya halatta ya musaya wannan da wannan amma yanzu kada za a samu wani jinki ka zo da dawakinka amma kai kana so ka yi shanu ne na gida ba ka huta ba kana da doki ka ce ka yi ciwon sa ka ce su da kuma ka ba hanya ya fi nan ba قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماء الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره أما خير فيما هذا الإخلاف في ثلاثة أحاديث صحيح نعم أحاديث قال سيدي وهذا من حقه حديث حديث مولود حديث حقيقة wanda shi ne ma ya fi shahara an fahimci wannan والأمر على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الحيوان بالحيوان أتم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه قال أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان أتم وهو قول الشافعي وإسحاق وصل إلى cikin malamai أينهم رخوصة أينهم sun yi rangwame an gane da ke ainihin bai'ul hayawan bil hayawan na siyasa اللهم المستعان نعم وهو قول الشافعي واحمد عن ذلك وانا شيء يبن سيمام الشافعي الامام احمد سنة جميع حالة سنة جميع. menene dalilin su shine sun kawo hadisin Abdullahi ibn Amr wata rana ana halin tafiya ko dawowa daga yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Oke, manzo Allah sallallahu alaihi ya umarce shi da tura ainihin sariyata sariya mayaka tafiya ne shi ke kula da iblis sadaka da ya ba da ga waɗanda za su yi amma kuma bai kai ba yanzu ana buƙatar ɗari sojoji wasu da samu abin hawa ba mun fahimci wannan da yawan manzalar kalakalan magana sai ce haka yanzu yara suke ce ka karɓa ka nema cikin gari wanda yake da shi a baka mu kuma za mu ba shi kaza ya da iblis sadaka ya fatan sai ka karɓa yana badawa akan idan an kawo raƙuma da talaka da amaida na fahimci ne ita ce to ai nan ga shi bai'ul hayawan ne bil hayawan da ka ne ke na ku halittun idan misali wannan ya zama ul hayawan ne bil hayawan ne kasancewa za ta yi da hadisin samar abin jin amsa dai babu cikakkiyar amsa sai suna su hadisin wasu daga cikin malamai sun inganta shi da muhammad ibn ishaq an gane sun yi tarihin shi da muhammad ibn ishaq bin suna wanda yake muhammad ibn ishaq hasanin hadisi amma kuma zai iya zama cewa zai iya hadisi zai iya zama ta في الحديث متى يكون متى يكون متى يكون حجة ومتى يكون حكم الحديث أو بعيد وسئلي إلى ما بعيد نعم لأنه هو مدلل بني أنا أنا إذا إكمل هو مدلل وشيك إذا ما حصل من حديث لا سره بالسماء haka mata gina su ta zama guje haka to shi ke zama guje idan yi ruwaya tafsira abin da ya sha tafsira shi hujja ne domin wannan hadisin babin a wani babi ne babin tsira ne ko babin ruwaya ne ke tsira ne so dan haka ke ta'lilin hadisin da ibn ishaq ma shi kan shi wani illan ne <laughs> so da zan yi ya kan abin da shafi asiyar wal magazi shi hujjar ne a wajen mun fahimci wannan kuma kuma ga wannan ake da dakhilin fi ko ba haka ba kan hujjar ne a wajen amma idan muka kalla sai mu ga cewa wannan wata kenan maslaha na iya gudunar saboda lakin na ma hurrima lil zara'i yuzu lil hadati kal ariya me yasa aka haramta bai'ul hayawan bi hayawan fi a tanfadu zari'a zari'a mene ribal fadl riban nasi'a zari'a ce da ka iya sa a samu hawa ko sauka ko wani bambancin da riba zai iya shiga kenan sabbin ya li zari'a shi ya haramta ainihin wancan tunani kenan ya duba ya haja to za ka haja ta sa ake wani mun fahimci jam'in ya fito kawai da fito ba tsakanin wancan ya kuke masa imamu shafi da hadis musamman mun gara wannan قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو ابن أرثار عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيوان إثمان بويد لا يتلف نسيئان ولا بأس به يدا بيد dabbobi a ce ba ni guda biyu ba ka wannan guda ɗaya saboda nagartan wannan mun gane wannan layi su baya halatta nasi'an in dai har za a samu jinkiri a asali amma wala ba ta bihi sai babu laifi a kan haka nan yadan biyadin a yanzu kudin su yake a kasuwa yau sai eh, wannan ya kai a bada guda biyu a kan wancan ya karba wa sosai kala ku isa hada hadisun hasan na هذا في شراء الأرض بالأرضين قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء أرض فبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولباوياته ودخل ودفع الله صلى الله عليه وسلم يوم المبايعة هذا الهجرة عن بني إبراهيم wala ya shura nabi saboda annahu ardi amma lokacin da ya zai mubaya an na yau manzon Allah sai mubaya bai san cewa ba bai san cewa ba ba مثل لا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة بفهمتك وراءه فجاء سيده ainihin سيدا أينهم أبنجرا في neman shi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بإنيه مغرى كيف تتبعهم بش فاشتراه بأبدين أسودين ثم كل باركل أكيد نفسي ومسايا أكيد أنا كسرون هناك باجة أنفباري برابيو بقى أنفاسا من ذاك الحبيب وأنا أجيب ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبده وتلك الوقت duk wanda zama mu manzan Allah kuma ba ya kalle su kai ɗaya ne ko bawa ne to da wancan ya riga ya yi shigo ya yi shigan turnuku ko da ya ƙetare ilama ya fahimta a wakil قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن والأمر على هذا عند العلم أنه لا بأس بعبد بأبديه يدا بيد إذا اختلف فيه إذا كان نفيا باب ليكن سيد باوا تاء باء المكر باوى تاء من يكون amma idan ya zama to ya zan biya ne idan cinikin hannu da hannu amma kwala gufi ne idan ka na nasiya ya ce sun yi saba ne idan ya zama to nasiya ne bai da ake saba ne ko ko da wani sun mutu sun da ke a baya wallahu ta'ala wa alaikum assalam dangane da cikin abin da ba shi a hannu da rigo bambancin wannan ba mu yau kan tsada sako yin da kan kaya ya zo da ta ta yi da na yawon cikin da kamun menene bambancin bambancin tsanin tsada da wannan sannan wannan hajji na haramci ne su a aiban ban gane inda ina ce kaya ba shafi da yi ina mace da kayan babu kuɗi na zan samu su ai ba shi ba ne sako ko ba san sako wanda kai ne ka ba da ka wanda tare na gani kai ne ka ba da sako ka wanda amma a wani ya fahimta yanzu wancan kayan da ka aika a kawo maka shi ne na ba da misali da shi kawai ai kana yin ka aika ne domin ya halarta wannan da ya zo ka kai da mishi ka ce mishi rana ta za ta wa kayan kondishan ɗin da aka yi halarta sai in rikin kayan yana son kawai a can da kake cikin kayan ka fahimta? Magana da rikin. lokacin da kake kokarin karɓar kuɗin nan nashi ai sai ta yi saƙon ya za a kawo maka kuma ba a kawo maka lokaci sai dai kana fara rana ka za ta yi maka ke yanzu inda ya halatta da kai da shi da zai ɗin da ke kan kayan sa yana kan ka tsarin da ke kayan masa to yanzu ne ya halatta da kai da shi da amma a asarar na kan wancan da zai faru maka yi a'a wanda aka yi tsaye kayan aiki ba aka yi tsaye mun fahimci wata abu in duk abin da samu kayan a yana kan wancan da bai halarta da bai da wani balantana kila cinikin tirela ce ko tanka ko kaza ta riga ta kiya da ba mu fahimci wannan rikin da ya za na kanka mutum yana kamfani sai ka zo ka faida yadda ke yin amsa ko kuma yana kan wancan ne shi ya gaya ne shi ne kawai na za mu shi ne illa amma ka fi ƙarfin na kanka ya halatta musamman kayan shagon ne kuma irin kayan da kake saidawa kenan kila sun saba ciniki da shi kila ko rafukan da yake samun ga sunan dai kuma ya amince a kan rana kaza zai biye ka to da ɗan ce idan ta samu matsala ba ya fi kan shi kayan na fa an Na matsala ne na zai fi matsala da aka sani abin da ya sanya kayan shi ne ko kuɗi wannan tsakanin kare da wanda ka siyo kaya da ba zuwa da tsakanin kare labari kake ba shi mukwai su wani ya halatta a nan sannan a gurgu na su kaya ɗan da su irin zai halatta goro wani makwai na su ne halatta ɗaya suna nafi shai an yi hanya ga mai haka a tambayar da aka mai Allah ke mai dalwar ya saboda da lafazin masu cewa yi ba ya karɓo ba in ciwo ya ce ya ce mai Allah sallallahu alaihi wasallam a matakin da zai inda ya ba a madina ake ba shekarar da a yanta yadda ake kasuwanci shi ne shi zai biya an tsoni ake nufi ai haka ake nufi ah, wanne fi sauki ku ce ne kai ko wanne ka soki ko sai wanne ka soki shi wanne ka soki ai saboda ka sa kuɗin ka yanzu lafiya kenan ka mallaka ya kamata a ce kana da daman ka saida ko ba haka bane sai dai ka siyo ne don ka samu ka saida ma wancan a to me yasa ka tsaye da shi baka ce mishi ba ko ba gani da hakim ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai nan ai nafsu sa'ala ne akan zo ba da shi sai in je sai in siyo sai in zo in sai da ya yace wala ta bi malaikum kun ballanta na karbowa kaga abin da ke kunshi a cikin karbowa shine ne bayani da bai shine baka fasa ko kawo ba kai na kama ji sai dai tun da shi ma yakan zo wajen kai karba kenan. so da ka ku tsakanin ku kun yi wani tsari kawai da ba damuwa so da ka fi ka je ka karɓo kayan da ba na kawai ka ba kai ka siyo ba kawai dai ka san nawa ne kuɗin su so da ka an tashi na ta fita na ta ɗauka za ka za ka ba shi kuɗin su bayan an riga an ce an ba su haka out of kuɗin da wancan ya biya ne za ka tura riban ka ko ka je ka sai abin da ka siya ba. Ka riba kenan. ko ba shi ne ka faɗa mana eh mana me yasa ba ta so ta tura shi Yana ɗaukar zuwa da da ta fi kusa shi cikin to me kake kwaɗayi da kake so ka kuma da ramuwa kawai kana so ka samu riban wannan kayan ko ba haka ba ne to ba ka da shi ba ka sa kuɗi ka siya ba ka karɓo ka sai da na fahimta yanzu ka ci riban abin da baka ma sa kuɗi a kai shi ba a nan kuma ba su ba inda zai na siya na ba shi irin yadda hakim ya nuna zalla ko ban bayani ya zama lawa a haka hakim ya nuna zalla bayani lamun da ke hakim sai da ce maka haka hakim ya nuna zalla ko bayani a hadisi ya ce kai asar zo ba a da tafiye mu je sai mu saida mu siyo sai mu saida kaga shi ne a zamiri tun da haka sa kuɗi ka siyo ya zama na ka kamar da kake cewa haka ya kamata amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi hani me yasa saboda ba ka da ba baka da bukatun siyan wannan kayan kayan kiwo ne zan ka sai da mu wancan hila ce a'a wannan karabiya din da ake magana ta yana magana karabiya ba islahi fuqaha ba ne ka ji karari a Qur'ani ko a nassan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asali haramci ne ko ta dalila da sunna sai maka bayan da Allah ne ya karanta shi karati a islam ko ka hada da sauran bayan ya Thank you.

أكيد في لا تتحلى لك لأكيد الأمر والمقوى المسؤولية المعوصة والمسؤولية أبو ونسل الفائد إذا مضى أنا أتي أي لو ناباتي أما للمؤمن يسي عمل النابان باشي من كمان الإنسان وكيف علوك الضمان لما عليك sai zama na biyo a wuri a matsayin bashi wajen gudun idan an tsaya a mai wannan a ba da da na akwai wannan su haka iya zuwa shago misali wannan lissafin ɗari biyar ne sai yi faru ma sai ce ce da ta can sai ce ɗari ce ai aka yi zama ɗari shida a ɗari biyar ne kudin shi mun fahimci wannan ohu haka yi sai da ka ta duniyan da kila yadda ka samu ba haka yi samu ba. Mazalla kuma sai da aka bai shi ne ya samu wannan nashi. aka yi shi wannan da yake na sanar na biyu da ka tashi ya san kai dan tsari ne ai dama saboda kai dan tsari ne ya sa ya sa kai kuma da ka tsaro din za ka bashi shi a tsari ko ko a a kudin da ke da mai shira zai ka gani to ka bai shi ya je shi ma da ya sa rayu sayar mishi a tun da shi ma ba mai tsarin ba ne saboda ai yawan tsarin kasancewar ta ɗan tsari ba zai amfani da shi mai siya ba amma ke zai amfana yi wannan Ke zai amfana ka bari wacce ɗin ya amfana da shi na fahimci magana yanzu kai zai amfana wannan abinda ta hakim suke yi kenan kuma manzala sa, abinda ya fahimta kenan ya ce kada ta yi

amma kuma dai inda an riga an kulle shi shi abdamanu alayya eh abdamanu alayya walakin zan da suka yi wannan kafin kwasan mantan ya zo ne ko bayan ya zo eh, wato a'a ba fa a wurin ba a shagonka <laughs> ya gane abin da rike cewa abin da kana zaune a shago sai kake bari je shago kana yin ciwo bashin kaza ake yi ke kora a mutu ya ke nufi ko ko sai za ka zo siya ne babu ta sai ce ko ka je karɓo shi a matsayin ka ke wani ke duk da haya duk da shi ke zai ya tsallake ya wanke to tun da na zo ta haka abubuwan da ba a nan tsohon wannan ɗafe shi ke nuna a ci gaba yi kan mutum magana akwai bakwai akwai manyan ilimi akwai kanana wanda su ne na cikin zuwa da kayi ya ba ma kanana ba zo da ima su ci zuwa da cikin ko an yi ba su irin waɗannan yin kafin su da mai shi yana da yawon mutum yi wannan saboda an zuwa da ya Oke, Idan na fahimci magana, dukansu suna kasuwa ne. daidai wannan shi yana ba da tsari shi kuma yana sai da fito kuma wurin wancan ya ba da tsari ke sai da to mai ba da tsari shi ma yana ba da tsari ne kaɗai koko yana ba da tsarin kuma yana sai da fito ya faru shi je na na amma ba tare da na kawo da mutum ne da yake fatima yana daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kada da Allah subhanahu wa an ya fito da wani abu ne da ke da waɗansu ke sa ke haka yana da wasu kwastoma da aka idan ya tura shi ne da ya gano wani wuri ke wasu abu ne sake kiran kwastoma ke suke saboda wannan mun fahimci wannan to idan ba ka da shi ka tura shi wani waje ya ai nagartan ka zai sa ya da shi ba da ba idan ya je can din ba ta da kayan ya je ran da ya sake zuwa ba ta ba shi tashi ai ba shi kawai ko ba haka bane to da ya san in ya je can din nan fa ba zai samu yanda yake samu to nagartan mutum shi ke rike kwastowa to kuma duk da fadatan da mutum zai yi na karɓar taboran da ya zo ba ta nan fa ai canza shi to sai ya zo ya ta yi da sauki an yi zuma gogon ya zo ba sai gana bi zaban shagon ka ba ko ba haka bane wani matar da wani shagon zai wuce zai zo ba ka nan ko an samu abin da layi ya ba ya shi ya gaba zai je wuri kaza ko wani ya musu kwatancin ko yan su da zai je sai kai shi kiran ba za ta da gani to nagartan abin nan shi ke rike kaskare ya kamata to biyu kenan ko shi kenan to tare kuma kalama kaya mai yake da shi a shawo na yanzu zama na kuma a suna a ɗauko wani ce na kuma ya ce ne ba su kawai yi ke baya shi ba shi a wajen ne limar tare daga baya yin da mana na daina tsoro na ce ai dama kana da shi ka dai ce mishi ne za ka ce amma na ta take da zai iya ne a kawo mishi ko a ɗaga mishi daga baya su ne daina tsoro kayan da shi ke sai wancan na farko da kake ba laifi ba ne sai da kayan da kake kula da shi sai dai ka nuna mishi farko wa kake wani waje kuma kayan haka ne saboda ya fahimci naka ne ba zai biya ba an fahimci wani da dai kawai ka ɗan musu tarbiyya na gwamnati sun ci ba da shi amma yanzu da ya zai ba da kuɗi ka sai da mishi to yanzu da ka je sai kuɗin ya hau ka ce mishi naira dubu biyar biyar ne shi dubu biyar da biyar ne ka ka samu shi ɗari biyar a to me yasa da tafiya da wuri ta sa dubu ɗaya a jinsa tunda ai ya ba ka ne ka siyo mishi ka ma ce ne ka wasu siyo mata tunda kuke wancan mu'amala ke na ko wata sanayya ina ko wata minna da yake da yana da ita haka in ya ba ka ne ka siyo ka siyo mishi in kana so ka ci wancan dubu ɗaya ka sai dai ka ne ka ba kuɗi ka je ka siyo yanzu kai ne ka je ka siyo to shi ne za ta so ne amma matuƙar ta karɓi kuɗin shi ta ce bari ta ciwo mishi kuɗin shi ne an samu sauƙi shi duka ta iya ko saboda kai a kan kai ɗan in sau ya ci an rage Thank you. eh tambaya da ya ne masa ko biyu lokacin da ka je ka ɗauko a matsayin bashi ka ɗauko ne don ka je ka siyar ko ba a wani kwastoma ne ya zo ya kake ya jira ka sai ka je ka ɗauko a matsayin bashi a wannan ba da shi ake magana ba abin da ake magana kwastoma ne ya zo neman kaya ne ko ka ce mishi babu duba wuri karatu ka ce mishi kana zuwa sai ka je sai ka ko bashi ko zakar ko ko da kudinka idan ka zai ka samu da shi shi ne ake Allah ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.